اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin komai muna majuna barka da sallah da kuma azumin ramadana da dawowanmu lafiya da fatan Allah ya anshi ibadunmu ya kuma gafata ma wanda suka tamasu a cikinmu mun tsaya da sahabin sabihun bukari a wannan masallaci na lokos da ke kofan gayan cikin garin zariya a jihar kaduna ƙasar najeriya a ranar 22 ga watan sha'aban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha ɗaya kuma mun kwana ƙarshen babin ziyadatul imani wani kusani yanda imani ke karuwa da yanda yake raguwa ya tawaya a yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala ashirin ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ashirin da uku ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a na lokacin domin ci gaba da wannan karatu na sahihul bukhari kuma har yanzu muna cikin kitabul imani za mu tashi babi na talatin da hudu a cikinsa babu zakatu min al-islami babin zai mana bayani fitar da zakka da ba da ita inda ya cancanta shi ma wani yanki ne na musulunci mutunafar da juna mana mun yi bayani duk inda aka ambaci musulunci ba tare da imani ba to ya haɗa islam da iman inda aka haɗa su da ambato ne kowanne yakan ɗauki ma'anarsa da sufarsa don haka ashe a nan idan imamul bukari ya tarjaman babi cewa azzakatu min al-islami to ya hada al-islam wal iman zakka a harshen lamarci tana da ma'anan haɓaka da ƙaruwa kuma tana da ma'anan tsarki da tsarkakewa hudmin amwalihim sadaqatan tutayhihum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum umanni ne daga ayan alkur'ani ka an shiga kan dukiyan musulmi a duk shekara idan wanda ake yi shekara-shekara ne ko a ranar cin amfani idan wanda yake da noma ne wannan zakan kamar ƙaiƙayin dukiya ce za ta tsarkace zukatan masu ita ta tsabtace dukiyarsu in ka an sa kai masu du'a'i domin addu'an ka natsuwa ce a gare su imam bukhari ya buɗe babin da aya ta biyar cikin suratul bayyana inda Allah ta'ala yake cewa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة باومci bayi ba tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshenta illa sai su bauta wa Allah ɗaya don shi ya cancanta ta'ala a bauta masa su tsarkake addini game shi kawai kada su yi riya kada su yi don neman shuhura kada su yi don neman suna kada su yi don neman abin duniya su yi liwaji Allah hunafa su ba duk wata karkatacciyar hanya su tsaya a miƙaƙƙiya ta tauhidi sannan wayo musu salata su kai da sallah kamar yadda Allah ya yi umarni jalla jalaluhu annabi sallallahu alaihi sallam ya yi bayani wa yi zaka su ba da zakkan dukiyar da Allah ya azurta su da shi na dabbobi ne kamar hakuma shanu awaki da tumaki komin tsadar jimina ba a mata zakka komin kyan su da yadda ake cin kasuwarsa ba a masa zakka waɗancan da na ambata kala hudu su ake musu zakka ko ko zakkan noma ne wa atu haqqahu yawma haqqani ko kin haƙƙin shi a ranan shaka ko ko zarka ce ta dukiya wannan kuma duk shekara ake yi wajibi mikidar ne wanda yake bai taka kara ya karya ba amma a wajen mai imani Allah ka sa mu wa zalik ku yi abin da aka gaya muku dinnan ku tsare shi kamar yadda aka ce dinul qayyima shine miƙaƙƙe tabbataccen addini wanda babu magudi a ciki babu fana babu son zuciya babu ra'ayi ashe idan muka lura Allah ne ya yi umarni a cikin aya aka ambaci wasu rukunai guda uku tauhidi bauta da Allah daya sai da sallah ba da zakka ashe zakka na cikin ayyuka na musulunci wanda imanin mai imani ba zai tabbata da imaninsa ba sai lokacin da in yana da abin fiddawa ya fidda yasa alqur'ani ya ce lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata Tsananin azaba ya tabbata ga mushrikan da ba sa da zakka waɗanda suka karyata wajibcinta kamar yadda ya auku bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun hana suka ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai aka ce a ba shi abin gado ne abubakar ma sai ce a kawo zakka an hana kuma har suka shiga kamfe suna kiran juna a yi tawaye a kan aƙidar zakka daga ciki wani yana cewa a fa'ana rasulallahi izkana bainana fayala ibadallahi mali abubakar أيورثها بكر إذا مات بعده وهذا لأمر الله قاسية الظهر من يوم النبي صلى الله عليه وسلم قاء من بعد زكاة لوكة يكي رايه bayan Allah ku ji mana zancen nan me ya hada abubakar da dukiyanmu abin gado ne sai kuma ba annabi abubakar ya gada a bashi wallahi wannan tsabagen zalunci ne ba za mu bada ba dina abubakar ya ce la'uqatilanna man fa'ada baina salati wa zakat duk inda za ka ji Allah ya ambaci sallah yana hada ta da zaka ne a salata wa atuz zaka in a aqamu salata wa atuz zaka fa hallu sabilahu وإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين شتوان الذي ينمي غباكم سينا يأتيش سيدنا عمر yace za ka yaƙi jama'an da suke kalmar shahada suke sallah sai dai na abubakar ya ce wallahi zan yaƙe su matukan sun haɗa sallah da zakka kuma wallahi lau law mana'uni iqalan aw anaqan kanu ya'duna fi zaman rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laqataltuhum fiha da za su hana ni igiyan dangwalin da ake daurewa inda shi ake hadowa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko akan hado uwa da dan tayi to da za su hana dan tayin to akan wannan igiyar ko dan tayin wallahi sai na yake ai na ji annabi yana cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أقسموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله an umarce ni in yaƙi mutane sai sun kalmar shahada sun tsaye da sallah sun ba da zakka idan suka tsara waɗannan abubuwa to su kuma in sun wani abu na saba ma abin da Allah ya ce to yana ga Allah ba ruwa sai dina abubakar ya yaƙi su kuma yi nasara a kan su da izinin Allah kenan zakka ashe yana cikin musulunci mun wannan bayanai domin a gane muhimmancinsa sai dai ba kowa ke iya wannan rukunin ba mafi yawan mu duk mu mutu ba ma iya zakka kuma za ka shiga aljanna tunda Allah bai baka abin yi ba ku lura da kyau makunan musulunci guda nawa ne biyar guda biyar amma wani bai iya yin uku sai biyu kuma ba zai hana shi shiga aljanna ba da yawa mutane har su mutu ba sa aikin haji da yawa mutane har su mutu ba sa zakka domin ba su da halin da za su yi waɗannan biyu wasu suna neman abin da ma za su ci to ina dukiyar da za su yi zakka ina guzurin kusan miliyan biyu da zai je aikin haji sannan wani bai da lafiyan da zai iya azumi saboda haka bai yi azumi ba bai yi zakka ba bai yi aikin hajji ba amma kuma zai shiga aljanna in ya tsara kalmar tauhidi da sallah sai dai hatta a duk yanayin da bawa yake waɗannan biyun dole sai ya yi ko ana kwantar da shi ana tare shi dole ya zan a ƙarshen rayuwarsa akwai tauhidi akwai tsara sallah nan ba a sauki saboda mahimmancin ko kwance kake ka yi sallan haka nan ko a zuciya ce ka gudanar da sallah shi yasa suka fi kowanne ƙarfi a islama حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي صهيل عن عمه أبي صهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر رأى يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي دينها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فأنا آه، حديثي ما mai matukan amfani mai dauke فاجد وجيما في يوم gaske حديث جيد رواية كيت اسماعيل ومن يد بخاري يتي يمس في كما مالك كان انا في يمس حديثي في كما يا سامو دغ فقهن فابي سهيل بن مالك ابو سهيل يا سامو دغ مهيبنته annahu shi mahaifin suhaib malik kenan ya ce sami a talhata bin ubaidullah ya ji talha ɗan ubaidullah yana cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتن ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe akan tattaki a yi tafiya don neman ilimi eh, a miloli ko kilomitoci dubbai iltimasan lil ilmi domin a nemo ilimi to yau masallatanmu sai ka ga malamanmu sun zauna suna karatu wani sai ka gan shi da mutum kwaya uku kuma karatu ne tsada yake amma kowa aka yi sallah ya bugi takalmi wani ya je fira da matarsa sai ka ce daren zai kare kafin isha'i wani ma a gefen masallacin za su tsaya suna jira. shidan yana neman yi nasara a kanmu wallahi shi kansa zama ibada domin mala'iku suka lullube waɗanda suka zauna a majalisin ilimi ana karanta alkur'ani da hadisai sukan sauko da fuka-fukan rahamar sannan kuma hanya ce ta zuwa gidan aljanna kai tsaye man salaka fariqan yabtaji fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila janna aka ya inganta daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda bi ya kama hanyar neman ilimi to Allah zai sauwake masa hanyar shiga gidan aljanna ya ka ake so ka mutu kana neman ilimi don baka iya kure shi ina zama nan wani ya zauna wallahi sai na taru a kudin nan da muke tare da ku ina gaya maka sai na tsaru ko ba komi kila salon da zai dauka wajen bayani wannan ma kawai sai na tsaru balantana sai ya faɗi wani abin da ni ban kai da shi ba domin ba wanda Allah bai masa baiwa ba kowa da baiwan da Allah yi masa sai sabin mai girman kai wajen neman ilimi Ko bai samu kuma ko da wanda yake kuskure ne ai ka tsaru ka ɗauki darasi ashe in za ka yi sai ka yi ka ba don kada ka yi yadda wane yake kuskure ba darasi ba ne darasi ne babba kuwa sai sai ka kauce ma hanyar da ya biye kuskure don kasa sake aukawa to ba shi wani bawan Allah tun daga Najd ya taso ya zo Madina Najd a wancan lokaci tun daga Tahama kasar Makka har zuwa Iraq akan kira ta biladi Najd a yau an fi kiran Riyadh babban birnin Saudiya da Najd hakan ma ce ma mutanen wajen ahalu Najd saboda haka ya ciwo fiye da kilomita dubu ya zo tafiya irin na wancan lokaci ba irin na wannan ba domin ya yi tambayoyi ya amfana ya je ya amfanar da al'ummansa fa'irar ra'afi mai gashin kai a yamutse domin ya fito daga ƙauye ne dan binni shine galibi yake shafa ma mai yake shafa ma gashi mai ya kum ya fakin ɗin shi waje ɗaya ya ku. amma dan ƙauye na ruwan shi ya dawo gona ya tafi farauta akwai bambancin rayuwa sai sa galibi za ka ga in ka ga kwalisa ya ji a dan birni sai ƙarya a to ba ma guje da ya shigo ni ba ya ce zaman ƙarya ne ba saboda ya shiga har ya fita bai ga rumbu ba ce kai ana zaman ƙarya an wayi gari ya ga kowa ya ɗauki hannun rigan kawai ya je kasuwa au ce kai wannan zaman ƙarya ba za ta yiwu ba yusma'u dawiyu sauti ana jin ƙaran saukinsa yana magana kamar kukan zuma dawi akan ce dawiyin na hali ƙudan zuma in ka suna yin ɗinnan shi ne dawiyu domin na daga cikin fasaha na harshen larabci kowace dabba tana da sauti da sunan sautin kukanta zuma lokacin da yake yana kukan nan akan ce da wiyun mahali in doki yana kuka su hari yau in mage tana miyau mu'ab haka dai kowace dabba za ka ga da irin abinda ake kiran saukin kukansa in kare ne a ce na ba halkalbu ko ni ba wanda yake alhauta ina jin irin wannan ɗaiɗai ne dabbobi ake tantancewa me yin sunan kukan jaki da hausa eh na doki ba yau wato kaga yana da ki zakara ta eh kare haushi to sai ne kuma akuya akwai fayyata ne me sunan shi <laughs> wallahu al-musta'an wallahu mustaan wato ya kasa juriya ya iso tun daga nesa ya so mai tambaya me yake nuna maka ɗabi'an ƙauyenci ya yi ƙauyenci ne a yi domin daga murya sai ka ji a nan an ce kamar ɗan farauta amma zuwa mun in ya zama kai masa nisa da yawa in yi wani mokan a baki ya sa hannu sai ka ji kamar yana busa wanda abin yi ba a cika haka ba kuma haɗila yau ƙarancin ilimi yana nuna ƙarancin ilimi domin ilimi yana karantar da kai ladabi lokacin da za ka yi magana da babba ko na gaba da kai ka sassauta murya ballantana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kai tsaye Allah ya hana la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون to har yanzu idan muka dubi wannan gaba yana nuna mana inda ya fito da kuma mataki shi na ilimi ta haka ba abin mamaki ba ne idan ya yi wannan wala yi ma ya ba a ma fahimtar abin da yake faɗi tunda daga nesa ne kuma yana ta faɗi ke yi gaza sai aka ji abin kamar kukan zuma in ta dan wannan ba ka yi jiwa mai take cewa amma za ka ji sauti yana yin hatta dana har sai da ya so kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'iza huwa ya tsalo amin islam ko da ya kusanto sai ga shi ashe duk sautin nan da yake yi daga nesa tambaya yake menene musulunci me shari'ar musulunci me dokokin musulunci haka dai abinda yake neman bayani kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زن الله sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan bawa khamsu salawatin fil yawmi wal laila abinda yake musulunci salloli ne guda biyar yini da dare salloli Allahu akbar mun dai san sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana tsakanin musulmi da shirka barin sallah yawa wanda duk bai sallah ya bar musulunci wanda ko bai yi a lokaci shi shine tarikus salati فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال سلف الصالح ليسوا الذين تركوا الصلاة بالكلية وإنما هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها فأنا نفهم waɗanda suka bar sallah kwata-kwata bane ake ce masu tsananin azaba ya tabbata a kansu waɗanda suke jinkirta lokacin ne sai sanda suka ga dama su ne ake maganan wannan azaba a kansu amma wanda suka bar sallah kwata-kwata ai arna ne Allah ka ba mu ikon ba da aka gaya masa salloli ne biyar yini da dare tun daga asubahi zuwa ishari فقال هل علي غيرها baya ga wannan sallolin na dole akwai wasu sallolin dole a kaina halala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba kuma sallar dole a kanka illa an taɓa wa'a sai fa in za ka yi taɓa ka yi na fila. amma waɗannan su ne jazam ba ka da zaɓi sai kayi matakan kana son Allah kana neman tsaro barin azabar Allah jalla jalali kun ga bai soma da kalmar shahada ba saboda ne ai ya zo a matsayin musulmi yana tambayan shari'o'in musulunci ne to ba sai an koma masa ba dan ba ya zo a kan ahme ne yana neman ya musulun ba shi yasa ba a koma da kalmar shahada ba to bayan ya faɗi cewa sai in za ka yi ƙari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wasu ya Muhammadan abu na gaba kuma wajibi ne ka yi azumci wata ramadana shahar ramadana lalazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyanatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra haka alqur'ani ya umurce mu wannan wata mai daraja cikin shi aka saukar da alkur'ani min al-lawhil mahfuz ila baitil izzati fi samai dunya daga lawhil mahfuz zuwa baitul izza shi baitul izza a saman duniya kaman ka'aba ne a duniya daga nan aka tsora saukar da shi zuwa gare mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon bukata da aukuwan abubuwa sai a saukar da aya ko sura a ce ga hukuncin abin cikin shekara ashirin da aka yi aka gama shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina shi yasa in kana karanta wata sura sai a ce maka makiya wato an saukar da fita a makka ne idan kana karanta wata sura sai a ce maka madaniya ma'ana an saukar da ita a madina ne sai don abin la'akari a nan shi ne zamanin ake duba ba wajen ba me nake nufi da wannan zamanin zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga shekara arba'in da ya yi a duniya aka bashi annabci zuwa shekara hamsin da uku a duniya ya yi hijira to duk aya ko surar da aka saukar da ita a wannan lokaci ko ya fita maka sunanta makiya duk surar da aka saukar da ita a wannan lokaci ko ba yana jinnin maka ba ne sunanta makiya an fahimce haka bayan ya yi hijira a shekara ta hamsin da uku a rayuwarsa ya koma madina to duk surar da aka saukar da ita ko aya ko a ina aka saukar da ita sunanta madaniya ko da a maka yake aka saukar da ita akwai aurin da ya zo aikin haji aka saukar اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيدنا عمر yana ce ma wani bai hude da yace da mu ne aka saukar mana da wannan aya, da mai da yinin ranan shagali ranan idi sayyidina umar yace na saman da aka saukar da lokacin da aka saukar da wajen da aka saukar an saukar da ita ranar juma'a annabi na arafa a safiyan yaumin nahar aka saukar da wannan aya da wannan suwa an gane ko fa amma madaniya ce me yasa saboda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma ina madina haka haka ake hukunci makiya ko madaniya kuma kowannensu su suna ɗauke da mumayyiza na abin da saƙon da suke isarwa mafi yawan ayat na makiya za ka ga sun fi magana akan tauhidi mafi yawan ayoyi na madina za ka ga sun fi magana akan akashirai wal mu'amalat shimfida shari'a ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza ga mu'amala iri kaza ga yadda za a yi kaza so sallallahu alaihi wa sallam yace da siyamu ramadan qala hal alayya ghayru bayan nayi wannan na dole wata guda akwai kuma wani abin da aka wajabta min in yi na azumi qala la illa an tatawwa'a ba azumin kuma dole sai in za ka yi tatsawuki kai na fila asalin tatsawa'a ta tatsawa'a ne قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa wajibcin yin zakka aka ce to kuma akwai zakkan dukiya ala hal alayya bayruha idan na fidda zakkan dukiyar da Allah ya bani na ambaci kalan dukiyar da ake wa zakka to akwai kuma wata zakkan a kaina qala la illa an taqawwa sallallahu alaihi wa sallam yace ba sauran zakka cikin dukiyarka sai in za ka yi sadaka tadawwi nafila to da aka gaya masa wannan qala mai ruwaya yace fa adbara rajul ana gama wannan an sauke ko sai ya juya ya tafi a shi Ya ce komai ba ya da riga ya juya in ka lura irin wannan duk da wauta amma akwai ihlazi cikin abubuwa bai zo ya yi fadinci ba bai zo ya yi tumatanci ba a shi abin da ya kawo shi kawai ba wani ranka ya daɗe ba wani yalla bai ba wani allah ya gafata malam ba allah ya ja kwananka ina tambaya ne game da musulunci tun daga nesa ina tambaya ne game da musulunci game da musulunci game ba ma gane me yake faɗi ba daga nesa har sai da ya matso kusa manzo Allah kuma ya ansa maka. da aka gama amsa masa ya kakka dalilan shi ya juya wa huwa ya ƙuli juyawansa sai yana cewa wallahi rantsuwa nake yi da Allah la azidu ala waɗannan abu na dole da aka yi mun billahi lazi ba zan ƙara ba sun isa wala an kuma ba zan rage ba wannan sun isa wannan sun isa wannan sun isa ba gari ba rai Allahu akbar kalman ba gari ba ragi da wannan malamai suke cewa ashe babu wata sallah da ta zama dole a ce dole sai ta yi in ba waɗannan hamsu salawatun ba an fahimta amma akwai faɗaitarwa akwai kuma wasu salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina yin irin su wutiri irin su haka a kai fajiri wanda ya ce hairun minar duniya wa mafiha irin su salatul awwabina sallan walhajina kasan in aka ce hantsi ya yi mafi yawan mutane an nutsa wajen neman kwandala ba kowa ke iya tsayawa ya salla a lokacin ba Hmm? balantana mu ɗan ƙauye za mu da shan albasa an kwana ana yab-yab-yab an tashi da lema gari ya lim lim muna tunanin muka dasa albasan mu ko barkonu ko su ma ba zai yi ba zai tafi abinci ne ka ce za a yi zallon wala lokacin kuma wani ya kutsa abuja ko yana gab da ya kutsa abuja an je neman kama-kama ko kuwa Allah ya datar da mu ala kulli halin akwai malaman da suka yi hujja da wannan akwai kuma waɗanda suka dubi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama game da wasu kallolin ko wasu ayyukan suka nuna wajibcinsu amma dai muhimmi da za ka iya tsara waɗannan rukunna cip cip cip ko da ka dace domin lokacin da ya faɗi wannan kalma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaqa a ya samu babban rabo matukan ya bai gaskiya a abin da ya faɗi ma'ana bai ƙaran ba bai rage ba nan bai ƙara ba bai rage ba yana iya ɗaukan ma ma'ana biyu ai shi manzo ne ma zan je in isar ba ƙari ba rage an gane wannan yana nuna mene amana ilmiya Abin da ka sani kada ka kara kada ka rage kuma ka ba da shi yadda yake kada ka ce bari in yi ma abin kwasfarima to wajen kwasfariman nan sai ka canza ma'ana daga nan wanda zai ji shi kuma in ɗan uwanka ne shi ma ya ɗauka da kwasfarima ya je ya yi kwasfarima kafin a kai mataki na biyar sai ma'ana gaba zai ta canza daga nan sai a ci gaba da aiki ba da abin da aka faɗi a yi ba kaga ɓata ya shigo hallaka ta shigo allah ya kare akwai ruwayoyi da dama waɗanda suka nuna manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da halal jannata wa abihi in sadaka lallai wannan bawan Allah in abin da ya faɗi ya gaskata to ya ma shiga aljanna ya gama ya shiga aljanna ya gama saboda ya yi aiki da ilimin da Allah ya bashi an gane ah, wannan idan muka duba da kyau an ambaci zakka cikin rukunin abin da ya tambaya na musulunci ashe wanda bai yi zakka ba to ya yi mummunan tauye imani inda kitabul imani ne kuma mun ce duk sanda aka ambaci islam ya kunshi iman sanda aka ambaci al'iman ya kunshi islam da iman amma an ambaci islam shi kadai to yana nufin wasu ayyuka na musulunci kamar su sallan su azumin su zartan da aikin haji kuma in muka lura da na za mu gaba a ambace rukunin aikin haji ba malamai suna cewa zarafin da wannan bawan allah ya zo ya yi tambaya ba a fardanta aikin haji ba don haka ba a za a ambata ba don bai riga ya zama rukuni a musulunci ba wallahu ta'ala a alawa a alamu na Hmm. Hmm. Eh. wala an kusu kake so a ce a littafinka ya yi sa nan ya sa an kisu ne shi da ina kyautata zaton akwai ruwaya biyu ne kana iya karanta shi da an kusu kana iya karanta shi da alkisu Allah ta'ala ala wa alamu na ana iya eh daukan ma'ana biyu ba ko kuma an kusu an kisu ba shine ai maganan da na yi Allah ka datar da mu to muna ganin da yake yau budewa ne wannan hadisin ya ishe mu nemi Allah ka datar da mu alhaji mutumin addini Allah maza da mata inda ka koma azumi zuwa gida za ka kai kai kai da kai kai abin malam ba an da yawa duka Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kara mana imani ta mu ta ko Allah ya sa mu ta da kalmar shahada ربنا لا تؤاخذنا إن وارحم موتانا وارحم موتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر حوائجنا وحوائج